Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Masana'antar fim ta Kannywood a wannan makon ta shiga alhini kamar makon jiya inda ta rasa wasu manyan jarumai da tarihin wannan masana'antar ta bayyana sunayensu wajen kokari da gudunmawar ganin masana'antar ta samu ci gaba. Jarumai da dama sun bayyana marigayi Ahmed Aliyu Tage da Yusuf Bar sauraro a matsayin masu son ci gaban masana'antar da ma jaruman cikinta wato ta hanyar ba da gudunmawa da gyara a cikinta. Marigayi Baba Tage kamar yadda ake kiransa a masana'antar ya kasance asalinsa mai ɗaukar hoto ne amma sha'awa da son ci gaban masana'antar yasa ya zama jarumi bayan ya dade yana ba da gudunmawa ta bayan fage. Alasan Kwalle shine shugaban jaruman Kannywood a masana'antar ya kuma yi tsokaci akan waɗannan bayan Allah inda ya fara da marigayi Ahmad Aliyu Tage kamar yadda za ku ji. sunana alhassan kwalle shugaban kungiyar jarumai na masana'antar kanewood muna amfani da wannan damar wajen eh, miƙa godiyarmu ga wannan gidan rediyo da ma'aikatansa da ɗaukacin ilahirin al'umma da suke na faɗin duniya musamman 'yan uwanmu 'yan najeriya waɗanda suka turo da saƙon ta'aziyya zuwa gare mu na wayannan manya-manyan ah, abokai namu a cikin wannan masana'anta ta kamiyu musamman shi na farko Isiyaku Forest sai kuma Alhaji Ahmad Aliyu Tage. Shi Ahmad Aliyu Tage mutum ne wanda yake kusan dukkanin wata gwagwarmaya da aka yi a cikin wannan masana'anta yana ɗaya daga cikin waɗanda muka yi wannan gwagwarmaya tare da su tun muna yaran kusan fina-finai irin su sumbuka mafi yawan fina-finan sarauniya su sumbuka allura da zare gagare sangaya da dai sauransu kusan ahmad tage duk shi ya ɗauki hoton waɗannan fina-finai wanda daga bisani kuma ya dawo muke ci gaba da aktin da shi ahmad tage ya daɗe da muna ganin cancantarsa cewar ya rika yin aktin amma dai bai fara yi ba sai daga baya saboda yana kan kamara, yana ɗaukan hoto amma yakan baiwa jarumai sharori cewar ka ce kaza ko ka yi kaza to yana da wannan kwarewar kuma alhamdulillahi da ya shigo fagen harka ta barkwanci yana kokari matuka da gaske a lokacin da ake yi da shi ba kuma ya over acting ma'ana wuce gona da iri idan ana wannan al'amari da shi so babu abin da zamu ce da wannan dan uwa namu sai dai mu masa fatan Allah ubangiji ya karbi shahadarsa Allah gafarta masa mu kuma Allah ubangiji ya kyautata namu zuwa kamar yadda da yawa aka sani ni na ma ta wuce aboki nashi amini ne sosai saboda Allah kaɗai ya san irin daɗewarmu da kuma irin wahalhalun rayuwa da muka sha domin ganin wannan masana'anta ta kawo ga irin wannan yanayi da take ciki. Haka kuma shugaban jaruman bai tsaya a nan ba sai da ya taɓo kaɗan daga cikin ƙoƙarin marigayi Yusuf Barau shi ma kamar yadda za ku ci. To shi kuma Alhaji Yusuf Barau wanda yake uba ne kuma ɗan uwa a cikin wannan masana'anta wanda yake a kaduna tsohon ɗan fim ne wanda a kaduna idan ka gama cire su alhaji kasim yaro su baba samanja da makamantansu a su mutuwa dole to in ka gangaro dole su su yusuf barau za ka yi magana a sha'anin wannan drama da muke yi saboda haka shi ma katsam gashi ya zuwa wannan lokaci muke samun labarin rasuwarsa saboda shahararren dan fim ne kamar yadda da yawan mutane suka samu a cikin wannan masana'anta na sani ko mutane za su fitina da malam yusuf barau a fim ɗin wasila na kamfanin yakubu lere muna godiya da irin ta'aziyar da muke samu daga gare ku al'umma allah ubangiji ya musu rahama allah kuma ya kyautata namu Har ila yau shugaban bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen amsa tambayar da aka daɗe ana yi na rashin samar da gidauniyar taimakawa iyalan waɗanda suka rasu idan hakan ta kasance. Batun waccan gidauniya kuma gaskiya ba mu da wata gidauniya wacce idan mutanenmu eh, sun tsinci kansa irin wannan yanayi mukan yi wa iyalan su wani abu amma na sani dai sau da yawa idan mutane daga cikin maɗaiɗaiku ko a ƙungiyance in wata dama ta zo mana musamman irin yadda ko gwamnati ko 'yan siyasa ko kamfanuka sukan ba da ko kayan abinci ko kuɗaɗe sukan samu aka samu wannan tallafin muna matuƙar ƙoƙarin ganin ana kaiwa ga iyalan abokanmu waɗanda suka rasu a cikin wannan masana'anta tamu amma dai kawo wannan lokacin da yake muna da uh, wata ƙungiya da muke ce mata Canyon Foundation wannan ƙungiya kuma tana an riga an yi mata rajista an buɗe mata account wata uh, shaibiya wale yake jagorantar shugabancinta muna son muyi yi amfani da wannan Kannywood Foundation ɗin wajen ganin nan gaban Allah su yarda za mu tsallake siratsin wannan abubuwan da na alkhairi da ba ma yi. insha Allah za mu yi kan wannan. Shugaban ya karkare da zancen da aka yi a makon jiya na cewa yanzu jaruman ba sa zumunci kamar da inda yake cewa. Shi zumunci wato nan yanayi dai da muka shiga a wannan rayuwa abubuwa kullum suna da taɓarɓarewa ba ma mu yan fim ba rayuwar al'umma gaba ɗaya zumunci da alaƙar da take faruwa irin ta alkhairi ta da a yanzu babu ita ta yi karanci illa iyaka dai duk da nauye-nauye da suke kanmu abubuwa sun sha wa mutane kai a 'yan shekarun mutum za ka ga abin da bai kamata a ce ya afka maka ba na rayuwa sai ga ya faɗa ma kowa na ta fama ya zai amma duk da haka muna iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin zumuncinmu bai katse ba akan irin wannan rayuwa da muke yi kafin lokacin da mu kuma Allah zai karɓi ranmu muna godiya ƙwarai da gaske muna jin daɗi da yadda abubuwa sun taso wannan gidan rediyo kan yi ƙoƙarin sanin halin da muke ciki a maimakon ya karɓi labarin da ba shi da tushe bare makama saboda haka muna godiya ƙwarai da gaske da fatan Allah ɗaukaki wannan gidan rediyo Allah kuma ya taimaki ma'aikatan wannan gidan rediyo to madalla da fatan allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya to da yake darakta magaji abdullahi na ɗaya daga cikin manyan abokan yusuf barau a wannan masana'anta ya sa muka nemi jin ta bakinsa game da marigayin ga kuma abin da yake cewa farko za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya ji kan malam yusuf barau allah ya rahamshe shi ayyukan da ya yi na alkhairi allah ya sada shi da alkhairi a kabarinsa akasin haka kuma muna fatan allah shi gafarta masa wallahi a harkan fim hausa fim a yusuf barau mutum ne wanda ba za a taba mantawa da shi ba gaskiya kuma a cikin baya ga iyalin shi da sauran 'yan uwa ina ɗaya daga cikin wanda na yi babban rashi me yasa na faɗi haka a tunda ana magana ne fage na harkan fim a harkan fim wallahi yusuf barau yana ɗaya daga cikin wanda ya saka ni cikin wannan harkan domin bayan fim ɗina na farko mijinta ce da na zo zan yi yarima ɗan sarki haka na tunanin yusuf barau makocinmu ne a lokacin nan mun zauna kusa da gidansu a riman kwakwa a nan zaria aka umarce da shawaran cewa in je in same shi a kaduna na same shi da yusuf barau da abdullahi mai kano da Saminu muhammad muhammadu na kai kuka na cewa ga abin da zan yi aka babba ni shawara kuma na cimma burin da nake fata a rayuwa ne wannan fim ɗin yarima ɗan sarki shi na biyu mun zo za mu fim ɗin nan ba da location a hannu ga artist sun haɗu don a lokacin hasu ma na yi saboda ga mutane san haɗu ba abin da za a yi wallahi yusuf barau shi ya zo zaria ya samu location ya samu mun costume an ci gaba da fim ɗin nan ni kuma ina kwance a gida ana min ƙarin ruwa na uku yusuf barau da muka gama aikin nan na ɗauko kuɗi na bashi wallahi ya ce a wannan lokaci shi ba wadda aka taɓa biyan kuɗi irin yadda aka biya saboda haka shi ba zai karɓa ba ya cire abin da zai cire ya daman da saura wanda yanzu abu ne mawuyaci da ake samu a wannan harke na to na hudunsa yusuf Barau wani mutum ne wanda idan aka zo za a yi fim ko da labarin ma ya ga akwai matsala a ciki in ya ga kai mai son bin shawara ne zai nuna maka cewa wannan abu bai yi baka gyara to da fatan mutane za su koyu da wannan ilimi da marigayi su baro ya bari sannan kuma mu bi shi da addu'an allah ya rahamshe shi allah ya da makwancin shi shi ma kuma muktar hassan da ya kasance ɗaya daga cikin hannun daman baba da ƙarin bayani inda yake cewa to alhamdulillah da farko sai dai mu ce ah, ina lillahi wa ina ilahi raji'una domin wannan ah, mutuwa ta ahmad tage babban rashi ne ga masana'antar kaniwar ga baki daya da irin rawar da yake takawa a cikin masana'antar fim din jarumi ne kuma sannan ah, mai rike kamara ne na gudanar da abubuwa biyu kenan a lokaci daya masana'antar fim din to saboda wannan babban gibi ne ko kuma babban gurbi ne wanda sai a hankali za a cike shi kuma ahmad tage kamar yadda aka gan shi yana yawancin wasa irin na barkwanci na bandare haka wato in ka kalle shi ko mu'amala shi mutum ne wanda kuna zaune da shi mutum ne mai wasa da dariya kuma sannan mutum ne mai haƙuri sannan mutum ne wanda in ya zauna ba mai yawan surutu da magana ba ne in dai ba wani abu ne na barkwanci irin wannan din ya taso ba dan idan ba zan manta ba kamar watanni uku da suka wuce kenan ko wani sha'ani da aka yi a nan zaria wanda aka shirya taro na wasu karatuttuka da kuma aka gaici a masana'antar kaniwood suka zo suka ba su kai wani ba a wurin to lallai ahmad tage shine wanda aka dauko coverage a wurin wanda adam ezango ya zai wasu waƙoƙi ne yabo a wajen wannan biki wannan shine karshen gani na da shi kuma shine karshen hira ta da shi da muka zauna da dare muna tafiyar haurin karfe goma da dare kamar shekara ɗaya da rabi da ya wuce akwai wani aikin fim da muka yi da shi a wani ƙauye na wuraren hanyar gwargwaje da ake cewa mangoro biyu a fim ne muka yi na kamfanin mj video files wanda ni ne na script writer na labarin ma tage akwai role ɗin da aka bashi kamar na wani bafadan mai gari irin wanda ake cewa ba a mugun sarki sai mugun bafadi din nan da farko da aka fara irin har yana ce mu to kai muktar ss saboda Allah saboda san kai irin naka da ka tashi rubuta script din ne sai ka bani yan sinasinan da basu kai na wane ba ina fata Allah ya gafarta masa kuma Allah ya yafe masa dukkan zunubansa a ƴaƴan da ya bari da a zuri'arsa gabaki ɗaya Allah ya musu albarka Allah ya sa shi aljanna firdausi. mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum so da masoya ta mu dabi mutuwa ta ɗauke shi inda sai ki hankuri baba sai kai hankuri mama sai kai hankuri aisha tula sai ki yankuri. madalla ga kuma kaɗan daga cikin hira da muka yi da Yusuf Barau a lokacin rayuwarsa inda ya bayyana ba kowane irin fim yake fitowa ba saboda shekaru da kuma iyali. Gaskiya ba a yanzu da yawa akwai wanda suka gayyace ni amma ba na yi fim ɗin. Akwai dalili? Eh dalili shine misali tunda a yanzu ina fitowa uba kuma ina da 'ya'ya manya mata wanda suka yi university akwai wanda suka haihu bai kamata in fito fim din da yake ba mutunci ba bai kamata in fito fim din da yake zan sha kwaya kaman ko in yi tsiraici ko wani abu ba saboda 'ya'yana ana ganin mutuncinsu kuma eh, na fara samun jikoki to ya kamata duk abin da zan yi sai na duba in dubi shi mutuncin mutumin da ya zo in dubi kuma in ji tarihin in ji fim din kafin in yi don da yawa wa'yansu ma sukan ce ah, in sun zo bani yadda in fim din gaskiya nakan ɗauki lokaci amma a matsayinka na babba mm. maimakon irin ka ce ba za ka yi fim din ba mm, mm. sai na ganin ai a matsayinku na manya ya kamata a ce kuna da wani kafa na faɗakar da masu yin hakan saboda gudun su ma nan gaba su zama iyaye za kuma su zama kakanni wata misali mafi yawancin wa'yansu in za su yi cin gada in za mu yi fim kuma za a zo a sanar da ni ne amma yanzu sai na karbi su din ma wa'yansu na duba amma akwai wanda kuma in sun zo muka yi magana da su kamar zango in za mu fim da shi kafin in zo in ya bugo min waya sai sun shirya komai da komai da zuwa zan ce za su bani script duba da komi to kin ga shi na mutunta mu kamar su alinu in sun zo suna matsayin babu duk abin da suke za su zo mu gaisa da sauransu so sun san irin sigan fim din da zan yi in ma ban karanta ba question biyu kawai zan maka a me zan fito to sai aka ce man zan fito mai anguwa ko zan fito sarki ko zan fito uba to ita uban wanda zan fito mahaifinta eh, wani irin karakta ne sai aka ce a ita tana shan giya ne da sauransu kin na sani to zan iya ce gaskiya ba zan yi ba to duk wanda suke akwai wanda sukan zo har gida mu ba su shawara akwai wanda suke bugo waya akwai wanda za su yanzu baka amsa mun tambaya ta ba mm. na ce me zai hana a matsayin ku na iyaye mm. maimakon sai da ka kai wannan matakin kai zaka ce ba zaka fito a irin wannan sinasinan ba mm. me zai hana tun yanzu ku fara faɗakarwa akan haka in kun dai kun san cewa abu mara kyau ne eh, yin haka muna faɗakarwa sosai kuwa muna faɗakarwa hanyoyi da yawa ta hanyar ku media tun da gidan rediyon ku eh, fitacce ne a duniya wanda yake akwai gidaje da yawa akwai semina da ake yi kamar su mafan da sukan yi duk sukan mukan ba su shawarwari tun da mun mun daɗe misali akwai manyanmu wanda misali muka zo muka yi fim da su mukan zauna da su kuma mu faɗakar kamar irin fina-finan kamar na sadiq tafawa balewa kin ga master sai na bauchi akwai fim din da muka yi na light film wanda ake nuna su ruwan bagaja da sauransu duk irin wa'annan lokacin da muka yi su magana jari su ibrahim buba haka da sauransu to duk wayannan manyan mukan zauna an zo kuma mukan faɗakar da su na ƙasa ɗin da sauransu yanzu yanzu ko yanzu da na zo na zo fim ɗin ne amma abin da na duba zan yi advising ɗinsu is not natural shin gane ai even the make of eh, shi wannan ɗin da aka yi shi producer zan gani ba shawara because in ka sa make of sai ka shafa hoda kyamaran za ta nuna lallai hoda ne kin fahimce ne kuma kira kenan kayin ka sa gemu fari mm. sai kuma ka shafa hoda a gira zai nuna tabbas kuma kai so ne a ce yadda aka sa gemu na a kuma sa fari a gira sa eh, fari a gira mm. sannan na biyu na sake shi ba mutumin shawara cewa a story babu yadda za a yi a duk duniya a ce gidan hakimi ko sarki duka tsofaffi ne jin banci ne kuma gemu iri-iri ne akwai wanda ya dan fara ne zaki ga dan baki haka nan akwai wanda kaɗan ne za a yi yauwa ba kuma za a ce a lalle duk sarakunan nan na ko ina in kana zuwa su riga su sunan da sauransu a ce gemu shi su ya kai haka amma da misalin ne zan fito limami is okay a story mm. amma akwai ana iya dan chef kawai kaɗan ma shikenan ba wani abu ana amfani da natural mm. na abubuwa da sauransu so amma su mutanen da suke yi Tun da wa'yansu ba su daɗe da yi ba za su ɗauka cewa su abin kawai zai ba su dariya ne kawai kayi kyau da sauransu amma ba su dubi storin ba da mm. sauransu ni shekara na nawa tukuna kafin ma ka yi mamu wani makeup din mm. zai ya kamata ka faɗa ko mm. yawwa an kawai da bai kai shekaru na ba shi kuma ya za ka yi mishi kin gani so wa'annan su ne kaɗan daga cikin ah, shawarwarin da mukan bada yanzu kana maganin shawara hmm. za ka ba producer hmm. sai na gani kamar director shine uban fim eh, haka ne eh, ko eh. dama director kake so ka ce eh director ne eh kamar shi director din ah, abinda na dan gani yanzu zan ba shi shawara hmm. na ba shi shawara shi kuma zai zai magana da shi producer saboda gyara idan ba su gyara ba to shi sa kowane lokaci kamar akwai wani ah, tasha namu na arewa da ake duba so akan sa fim Eh, analyzing din shi to in kai ma ka san fim za ka ga abin da suke faɗa gaskiya ne kamar wanda na zaɓa ɗaya daga ciki yanzu na gaya ma wani yanzu ya hmm. eh, na ce mishi demu ya yi amma ba a sa hoda in ka sa hmm. hoda kana sa kyamarar da gani za su yi kuma comment ka je ka rubuta za su gaya maka cewa wannan hoda ne bai kare ba alhamdulillah godiya na yi wa Allah sarkin mulki Allah mu kai muka wasan bayan mutuwa garawan mu bar mu da san manzan wanda ya same ka annabi ya kauce illa bayan mutuwa Allah bar mu da san annabi dan gata mu ba wato abin da kai yanzu shi ake kira kamar kushe a hmm. shine critic hmm. muna iya cewa kai dama kana yin hakan ne idan ana fim kaɗan gano kurakurai da shauransu yanzu misali ba zan ɓoye miki ba abin da ya yanzu da zango zai zo nan ya gani idan suka ba da story din da shi da dorayi wanda yake directing za su zo su ce baba akwai observation wani lokaci tun kafin kasim ya rasu in dai muna nan ko malam musa ko ni ko kasim yaro ko in dai muna wurin za su ce akwai observation idan muka duba za mu gane cewa eh da kun gyara nan wallahi za su yi ka shekara 28 kana fim to me yasa a wurinka to Allah ya ji kan Yusuf Barau da Ahmad Aliyu Tage ya kuma kyautata namu idan ta zo kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri